ni ne daga mai Ɓarutu zuwa ga Anas Taufik, ɗan daudin malamai wanda ya samu kanshi a garin Ghana, wanda kamar yadda kuka sani a baya baƙi ne, amma ya yi bilicin ya canza fatarsa. Wanda da wannan ya saba ma Alƙur'ani, Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ya tsine wa mutane masu canza halittar Allah. Amma Anas Taufik kowa ya san baƙi ne da daga baya ya zo ya bilicin ya canza halittar Allah. to ɗan halak ba ka samun shi da irin wannan taɓargaza irin wanda ake samu a wurin wannan ah, la'anannen bawa wanda Allah ya shafe mai albarka ah, wanda ake kira shi Anas Taufik domin Allah ya yi magana a kan irin su ah, Anas Taufik gami da lokacin da shaiɗan yake jayayya da Allah yake gaya ma Allah cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum sai ya ce wal'amuran nahum faribattu kunna azanal an'ami an gane ko wal'amuran nahum falugayyiru kalkalla to su anas taufik su ne mutanen da suke canza halittar Allah da baki ne yanzu ya koma ya yi bilicin wai har irin wannan shi ne zai fito ya kai mataki na kafarta musulmi ya kafir na ta shehu ibrahim ya ta almajirin shehu ibrahim wanda wallahi al'azim tun da aka kirkira wahabiyawa ba taɓa yin mutumin da ke riko da sunnan annabi kamar shehu ibrahim ba ko abdul wahab daman ai ba sunna yake riko da shi ba ko ibnu taymiya daman ba sunna yake riko da shi ba amma ka duba wannan tataccen mara kunya da ake kira anas tawfiq dan ghana wanda mai gurɓataccen asali wai shine zai zo ya kafirta shehu ibrahim sannan ya kafarta musulmai bayan ƙa'idan malamai ne yawancin malamansu ne ma suka fi tsayawa akan wannan ƙa'ida zaka ji suna faɗa cewa la nukaffiru ahadan bi zambin ma lam yastahilluhu mu ba ma kafarta wani mutum ah, da zunubi matukar ba ya halatta wannan abin da Allah ya haramta bane amma bari ku ji yadda yake kafarta Shehu Ibrahim yake zuwa da hauka yake zuwa da shiririta kuma za mu bi shi da raddi akan abin da ya faɗa mu tabbatar da jahilcin shi da kuma jahilcin malamin nashi da yake wa baya shine Musa rikici asadul izala bari sai ya muku kuji shekarya gashi asali suna na ta tona asiri sun taba shi ne ya fara magani shi wallahi da za mu sauran muna ta bayanin kafircin da ya fito bakin shi Ibrahim wallahi ya kai kurun wanda bayani ya kai mu har ranar tashin kiyama ya yi kowane kalma guda da ya yi kalma guda da ya yi ana iya inda auna shi da wani kafirin wani zamani shi na fir'auna ya yi kalmomi na kafirci kuma shi zana yana alfahari da wannan abin amma mutane da an yi mishi kaga mutum ya yi da idon shi kamar zahira kuda ku je ku ce abin ba gaskiya bane ko ba ka ba gashi nan ana bayanin shi kaga cikin ga malam shi ka ga malam shi kan cikin karata shi akwai inda yace in shi ce kun fai kuɗi dan Allah wannan lamarin wane ai fir'auna ma bai ce kun fai kuɗi ba shi ya ce ana rabbukum al'ala ne amma shi wanda yace in yace kun ya kun baka yace yace bila tasrifi ko tasrifi yayi wannan bayanin na bai Allah yanzu don Allah zan tambaye ku kun fa yakun lamar wani ne innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun shi shi ibrahim yace shi ma in yace kun fa yakun yanzu shi ibrahim ne Allah ko Allah ne Allah wanda addini da wadansu suna bi yan uwa ina fata kun ji abin da wannan jahili Anas Taufik abin da wannan jahili Anas Taufik da kiki ya zo yake kokari gashi kuma abin takaici ma bai iya jawo maganar Shehu Ibrahim din ba ko kwaya daya saboda tsabagen jahilci maganar Shehu Ibrahim din ko daya ko kwaya daya fa bai jawo ba amma yana danganta ma da Shehu Ibrahim kafirci har yana cewa kafircin Shehu Ibrahim yafi kafircin Fir'auna to Allah ya tashe mu ran alkiyama sai an muku shari'a da kai da Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim bai taba ɗaukan matsayin Allah ya ɗaura ma kansa ba. Shehu Ibrahim bai taɓa cewa Allah bane. Shehu Ibrahim bai taɓa cewa ku zo ku bauta mini ba. kuma Shehu Ibrahim bai ce kun fa yakunu irin na Allah ne Allah yake bance shi da shi ba hasali ma fa a cikin kwanakiriya ne ga ta a gabana a cikin kwanakiriya ne Shehu Ibrahim yake cewa qad kassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi qad kassani ai hunaka shay'un mahzubun huna ai qad kassani Allahu shi akwai akwai fa'ili anan wa fa'ilin da damirin mustatirin taqdiruhu huwa shine kad kassani ai kad khassani Allahu bil ilmi wat tasrifi haqiqa Allah mahalicci na ya keɓance ni da ilimi kai kanka ka shaida Anas Tawfik cewa Shehu Ibrahim malami ne akwai kilif naka da yake yawo a duniya wanda ka tabbatar da cewa baka taɓa ganin malami irin Shehu Ibrahim ba ka tabbatar da Shehu Ibrahim malami ne ba ma kai ba Saudiyya kanta ta tabbatar da shehu ibrahim malami ne lokacin da ake so a matsayar da a matsar da makamu ibrahim a mai da shi gaba a dan mai kwaskwarima daga cikin malaman da aka tura neman fatawansa a duniya akwai shehu ibrahim inyas yawancin malamai sun tafi akan cewa za a cire za a iya cire makami ibrahim daga inda yake a dan matsayar da shi gaba amma shehu ibrahim shine ya ba da hujja damiga kuma Saudiyya ta ɗauki fatawar Shehu aka bar makamu Ibrahim a inda yake. Shehu Ibrahim ya wani littafi mustaƙilli sunan littafin Sabilu Salami fi Ibqa'il Maqam. Hanyar zaman lafiya a bar makamu Ibrahim a inda yake. Shehu Ibrahim ya kawo hujja ya tura ma Saudiya kuma aka yi amfani da littafin Shehu Ibrahim. To ta Saudiya ta tabbatar da Shehu Ibrahim malami ne. Domin Shehu Ibrahim yana cikin mutanen da a duniya yana daga cikin ainihin majalisun malaman duniya wanda a saudiya shine ma na'ibin shugaban majalisun malamai na duniya to duniya ta tabbatar da shi ibrahim mai ilimi ne kada kassani bil ilimi wata sarifi haƙiƙa allah ya keɓance ni da ilimi da kuma jujjuya zuciyar masoya zuciyar maƙiyi idan ya haɗu da ni ka ji jahili shi ibrahim bai ce allah ya bashi kumfa ya kunu na halitta ko kumfa ya kunu na al'amuran duniya ba ina ya faɗa a cikin karatun babu amma abin da shehu ibrahim ya karkasa ne bi in ultu kun idan na wata sirifi da juya zuciyan maƙiyi ta dawo masoya shehu ibrahim mutane nawa ne shehu ibrahim wallahi har shehu ibrahim sai da je kai mai tallan addinin musulunci saboda yana so ya juya zuciyarsa daga kafirci zuwa ga addinin musulunci shine abin da shehu ibrahim yake nufi wata siribi da juya zuciya mara kyau ta dawo zuciya mai kyau zuciyar da ba ta bin Allah ta dawo zuciyar da take bin Allah in kunya kun idan idan ce Allah ka yi min abu kaza ma'ana idan na ce Allah ka biya ma wani bukata Allah yana biyan bukatar idan na ce Allah na roƙe ka ina bayan ka kaza zuciyarsu ta dawo ta musulma ta masoya manzon Allah take yanke zaka ga zuciyar ta dawo masoyar masoyar manzon Allah kuma ta bi manzon Allah sallallahu a cikin wannan magana na Shehu Ibrahim ina yace a'a ni ne nake da kumfaya konin juya duniya da lahira wannan ƙarya ne da kirkiran ƙarya wanda baya cikin littafin mu wahabiyawa su anas taufik da malamansu irin su musa asalar izara rikicin addini su suka shirya wannan amma wallahi bai cikin mu kuma bari tabbatar maka da jahilcinka ya kai anas taufik ibnu taimiyya malaminku ya ce ku daina ɗaukan maganganun sufaye kuna fassarawa da ɗan guntun ku ibnu taimiyya yake cewa fi kalami ali tasawufi a cikin maganin sufaye ibaratun muhimatun akwai fassaran da in an maka zaka ɗimauce akwai rubutun da in ka gani zaka ɗimauce bal wa muhishatun Hayana. ba haka ba wani lokaci manganin sufaye suna yana yana rikirkitarwa in ji ibn taymiya sai ya ce lakin tahamilu wajahan sahiha sai dai manganin sufaye suna ɗaukan fuska ingantacciya ibnu taymiya ce fa insafi yana daga adalci in ka ji maganar sufaye kar ka yi mata mummunan fassara an tuhumala alal wajhi sahihi ka ɗauki kyakkyawan fuska ka yi mata kyakkyawan fassara to yanzu gashi mu mun gaya maka mun ce abin da shehu ibrahim yake nufi kad kassani bil ilmi wat tasrifi Allah yake bance ni da ilimi babu mai kokonton shehu ibrahim malami ne a duniya har makiyama sai shaida wallahi wata sirifi da juya zuciyar maki ta dawo zuciyar masoyin manzon Allah in qultu kun kun in ce ya kasance da izinin Allah yanzu zan roƙi Allah ya canza mutane daga addinin da ba na musulunci ba su dawo musulunci Allah yana amsa mu bila tasbifi ba sai an jima ba so nawa akai haka shi Ibrahim har China ya je, alautul bihara zakiratu wa ni, alautul qura wal balhal jibala arumuri dal bari li nusrati dinihi wa ubriz dal jil jadid misala sai ce arumuri dal bari li nusrati dinihi sai ce wa ubrizu liljidil jadidi misala eh zaka ji shebrai Allah ya kara masa yadda zaka ji yana cewa ah, zaka ji yana cewa Allah ya kara masa yadda zaka ji bi kaulaka dauran aw bi yufin wa marratan bi bari sadar al fasikina kusala wata rana zaka same ni a kaulaha ne naka shiga dazuzzuka in ji in ta kokarin kiran mutane zuwa ga addinin musulunci wani lokaci kuma zaka samu a har faransa manaji naji fasikina garin fasikai kusala masu lalaci nan ma na je na kai addinin musulunci a'a wani lokaci kuma karashi bi haka labtu ahala mawaddati humu nasaru dinan nabiyyi fi'ala na je karashi eh na je karashi nan na bar masoyana wanda sun taimaka wa addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh an husina bi sharqi kadiman rasula ilahi alamina ta'ala na je china ma Lihon ko ka ko ka ja akadimu ko yuwali lakal asfar wa dala shebaran ya diya kai addinin musulunci to abin da shebaran yake nufi kenan amma babu inda shebaran ya ce irin kumfa ya kone na Allah ni shehu Ibrahim ina da shi a'a cewa ya kad kassani haƙiƙa Allah yake bance ni to kaga wannan zalunci ne da ma shehu Ibrahim ƙarya daga bakin wannan daƙiƙi da ake kiran shi Anas Tawfik to amma bari ƙara tabbatar da jahilcin shi sai in zo kuma in yi ah, in ci gaba da bayani a kan shi. Ana bayani ko wai sa? An ce kafirci ne wani dan iska wani sa da ce kafirci ne. To dan ku baka kafirci ne. Ko ka ce ya kafirci ba abin da zai hana kafirci wanga magana. Wanda kuma ya yi masa bayani ya kiya shi ma kafiri ne. Kai kuma da kaga kafirci kace ba kafirci bane kai ba ka arni ne. yanzu ka ce wai kamar Ebenezer na muna bayani ta ce eh, to yanzu yan uwa kun ji yadda Anas Taufik ya kokarin kafarta musulmi ya kokarin kafarta Shehu Ibrahim ya kokarin kafarta almajiran Shehu Ibrahim wanda ka'ida na ilimi wanda malamai masu hankali yawanci sun tafi a kai la nukaffiru ahadan bi zambin malam yastahillahu ba a kafirta ainihin mutum don ya aikata wani abu na zunubi matuƙar ba ya halatta wannan abun ba ne ba a kafirta shi a ce mai kafiri ne amma ka duba yadda wannan anas taufik ɗan daudin malaman ghana ya zo yana ƙoƙari ya kafirta almajiran shehu ibrahim bacin shehu ibrahim wallahi azimu bai taɓa cewa shi allah ba ne bai kuma taɓa cewa shi a zo a bauta mai ba ko da ka ga waɗansu mutane wanda suke danganta kansu da shehu ibrahim suna aikata waɗansu munanan abubuwa to wannan ai laifin ba shi Ibrahim zai je ya samu domin shi Ibrahim ya barranta da irin waɗannan mutanen shi ya barranta da su irin waɗannan mutanen masu danganta kansu da shi suna aikata mummunan abubuwa ka je ka duba cikin littafin Jawahir Rasail za ga yadda shi Ibrahim ya fitar da ainihin Risalatul Muntaqimi wanda ita wannan Risalatul Muntaqimi Maulana Shehu Allah ya ƙara masa yadda ya aikata aika ta ne da ɗaya daga cikin ‘ya'yan shi na ruhi da ake kira Ahmad Cham shi wannan Ahmad Cham ɗin shi Ibrahim ya aika mai da wannan saƙo ya ce a yaɗa saboda a wannan lokaci akwai wanda suke ƙoƙarin danganta kansu da shi Ibrahim sannan suna ƙoƙarin aikata waɗansu abubuwa da ya saba ma shari'a bari in karanta muku wannan risala ta Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda ya ce amma ba'adu amma bayan haka ba Ahmadu Ahmadu. ahmaduhu bima yaliqu ina gode ma Allah da abin da ya dace da shi fa yasilu salami sallama na yana isa ila waladina zuwa ga ɗanmu Ahmad Cham wa Maliki Su wa ila kulli man yaqifu alaihi da kuma izuwa wanda yake tsayuwa a gare shi mimman yadda intisaba ilaina ga wanda yake danganta kanshi zuwa gare mu muna fata Anas Tawfiq kana ji wannan ita ce maganar Shehu Ibrahim kuma ya kamata kama shehu ibrahim adalci in kai adali ne bari ka ji hatta kaga wasu suna aikata mummunan abu wanda ya saba ma shari'a bari ka ji matsayin shehu ibrahim a wurin irin wa'annan mutane sai shehu ibrahim Allah ya kara masa yake dace mimman yadda il saba ilaina ga wanda yake da awan danganta kanshi gare mu mujibatul ilam wajibi ne a sanar da wannan wasiƙa ta isa zuwa gare shi bi annas naini lallai mutum biyu laisa minni ba ni ba su wala mina ɗariƙi kuma ba sa cikin ɗariƙa fi sha'in na kowane abu majzubun a samu majzubi lam yasluk amma bai yi suluki ba Majazubin da bai tarbiyatul azkar ba wa salikun sai kuma wanda ya yi suluki lam yajzub shi ko bai jazba ba in baƙiya ala halihima idan sun wanzu a bisa halin da suke ciki wa waƙafa ala sairihima kuma suka tafi a wannan tafiyar Wa'inni sha'ani ni dinnan da kuke gani na sha'ani na kama alimtum kamar yadda kuka sani man da an ya kuna ma'i ni barhamu inyas wanda yake so ya kasance tare da ni fi hali a irin halaye na falliyas luk ɗariƙi to ya shigo hanyata ya bi irin hanyata. Fil a ƙawali ta hanyar maganganu wal af'ali da kuma ayyuka abinda nake faɗa ina faɗan alkhairi ayyukan da nake aikatawa ina aikata alkhairi bimtisalil awamiri ta hanyar kamanceceniya kamanta bin Allah ba wanda isa ya ba Allah sak yadda ya kamata sai annabi Muhammadu to ni barhamu ina gaya muku duk wanda ya ce yana tare da ni to ya kasance bimtisalil awamiri yana kwatanta umarnin Allah da Allah ya ce a yi yana bin umarnin Allah waje tinabin nawahi abin da Allah ya hana ni barhamu in kana so ka kasance tare da ni to ka nisanci abin da Allah ya hana fi zahir a zahirinka a gaban mutane ya zama ka kiyaye shari'a wal baɗini sannan a bayan mutane ma ka kiyaye shari'a in ji Shehu Ibrahim wata adushi ya zama kana da ainihin kishi wata shawuki sannan kana da soyayya ilal wusuli izuwa saduwa ila mardatin lahi izuwa yardar Allah ina masu cewa Shehu Ibrahim shi Allah ne ko ya samu makamin kwamfa ya kono ina zai je a a nemi yardar wani Allah in har shi Allah ne kaga wannan ƙarya ne irin na Anas Taufik da su malaman su an gane ko wa rasulihi da kuma neman yardan manzon Allah sai Shehu Ibrahim ya ce amma manyan tasibu ilaina amma duk mutumin da ke jingina kanshi zuwa gare mu duk mutumin da ke jingina kanshi zuwa gare mu wa yartakibu shay'an amma yana aikata wani abu min mukhalafati shari'ati abun nan ya saba ma shari'a almudahara mai tsarki A sharifati madaukakiya bi hamil muharramat ta yadda yana kutsawa cikin aikata abubuwan da Allah ya haramta wa tarkil ma'amurat abin da Allah ya ce a bari kuma ya ki bari sai ya aikata to sai shehu Ibrahim ya ce fa ushidullah ina shaida ma Allah wa ushidukum sannan kuma almajirina ina shaida muku anni bari'un minhu ba ni ba wannan mutumin Allahu akbar wannan fa wasiƙa ce Shehu Ibrahim ya rubuta ya aika ma wannan ɗanɗan nasa Ahmad Cham ya ce ya watsa ta kuma a duniya duk wani almajirin shi in ne zai saba ma Allah shi ya ce ba ni babu shi Allahumma bayan ya gama da mutane sai Shehu Ibrahim da rayuwarsa ya dawo ya ce ya Allah ya ubangiji na Allahumma ya Allah ya ubangiji na mahalicci na inni bari'un ilaika lalle ni na kubutar da kaina zuwa gare ka mimma sana'a haula abin da waɗancan mutane suke aikatawa na saɓa ma Allah su haɗa kansu da su danganta kansu da ni Allah ka shaida ni babu ni babu babu ni babu su Allahu akbar wallahi da wahabiyawa ku masu adalci ne irin wannan magana ta Shehu Ibrahim wallahi al'azim ba za ku ɗauki mummunan magana ku danganta shi ga Shehu Ibrahim ba sai Shehu Ibrahim ya kawo aya fal yahzaril allazina yukalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim falyahzarul lazina wallahi su ji tsoro allazina waɗannan da na suke sabawa an amrihi umarnin Allah an tusibahum fitnatun in ba su daina saban Allah ba fitina za ta same su aw yusibahum azabun alimun ko azaba mai raɗaɗi ya same su amma dan Allah in ban da jahilci irin na Anas Taufik dan Daudin Gana ina ka samu cewa Shehu Ibrahim ya mai da kanshi Allah kawai kada ka sani bil ilmi wat tasiri fa saboda tsabagen jahilcin ku in dai za ku bi ka'ida na malaman ku in za ku bi ka'ida na malaman ku ibnu taymiya in kun ji an ce sufaye sun faɗa abu kuma aka ce ga abin da ake nufi to ku dawo abin da sufaye suke ku dawo abin da sufaye suka fassara mana ba wai ku fassara irin naku ba misali an samu wani bawan Allah ya fito yana magana akan cewa in kun ji maganganun sufaye kada ku ringa ɗaukar ra'ayinku kada ku ringa ɗaukar ra'ayinku akwai kalaman da zaka ji kai a wurinka wannan kalaman ya fi ƙarfinka amma in za a fassara maka za ka fahimci haka misali ya kawo misali da cewa a sufiyu gayatuhu huwallah in an ce a fassara sufi matuƙar shi maƙurarsa ne Allah to amma in an zo wajen malaman sufaye me ake nufi da wannan A sufi gayatuhu huwallah as-sufi shi sufi gayatuhu maƙuran abin da za ka faɗa mai ya ji daɗi ya samu natsuwa huwallah shi ne Allah maƙurar abin son sufi abin da sufi ya fi so ya fi gamsuwa da shi shi ne huwallah shi ne Allah to amma za ka samu ya su wahabiyawa sai ka ga yadda suka ga dama suke ɗauka suke fassarawa yadda suka ga dama to saboda haka lallai wannan zaluncin naku ya yi yawa bari ci gaba da sa muku shi ku ci gaba da karatu zai shiga kunnen Anas Taufik za a bashi karatu wannan jahilcin nashi ya gushe Allah ta Ibrahim kuma ga ne na kafirci man shakka fi kufri mushrikina. ibn tabi'a ya ce me shi ma kafiri kasa Ka kai kai maka kamar wani wani kana yi da ido kamar sabon zabo bai hada komi muka kai batun kafinci mun yi mu wuce in bai maka ba ka iya ka fada cikin teburin kan nan ka mutu mutane na ci mutuncin Allah ana fama kare mutuncin Allah kai bai dame ka mutuncin su shegu ya dame ka to Allah kare mu da wannan yawa sun ci amanan baban ka kuma ka yi karatun naka kamar wasu sun yi tracing da mai to ɗan uwa mun ji bayanin Anas Taufik ɗan daudin Ghana wallahi al'azim a cikin wannan littafin shirkan da ke ciki wallahi azim mu ba ma musu ƙarya mu in sun karanta namu muna zuwa mu warware mu ce ga abin da ake nufi wannan shine littafin al'uqudud durriya duk girman littafin nan yafi girman alqur'ani wai daraja ne na ibnu taymiya wai daraja ne to bari ku ji kafircin da ke cikin wannan littafin billahi lazi mu in akwai wani bawahabi ya zo ya kara wannan littafin har yau mun rasa samun wani wahabi da zai zo ya kara wannan littafin har yau bari ku ji yadda suke bayani akan Ibn Taymiyyah sun bashi matsayin Allah sun bashi matsayin Allah sun bashi matsayin Allah kai har cewa suka yi Ibn Taymiyyah ya ga Allah ka duba shafi na ɗari biyar da hamsin da talatin da uku zaka ji inda suka ce wa ayanta mawjudan ta'ala sifatuhu wa shahatta mahabuban bi ainil basirati wa ayanta mawjudan Ibn Taymiyyah saboda tsabagen matsayin kama ga Allah ido da ido ta'ala sifatuhu wanda siffofinsa sun ɗaukaka wa shahatan mahbuban kaga annabi muhammadu bi ainul basirati da idanu na basira to kaga wannan baya la ya tazu ilal bayan la ya tazu ilal tawil baya buƙatar wani tawili bi ainul basirati kaga manzon Allah ido da ido su ne fa suke cewa ba a ganin annabi annabi ya mutu muna ta da su annabi ya ce man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqaza wanda ya ganni a cikin bacci da sanin zai ganni ido da ido sun karyata ba a ganin annabi ido da ido amma gashi sun ce malamin su ya ga annabi ido da ido kuma ya ga Allah ido da ido to kaga wannan ina aka samu wannan kafircin bacin Allah ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful kabir kaga sun karyata menene sun karyata menene sun ah, maganan Allah sannan bari ku ji wani ƙetare iyaka matal imamul alimul habrul lazi bihudahu alimu kulli qaumin yahtadi matal imamu wani babban malami ya mutu waye wannan shine ibnu taymiya al'alimu masanin da duk duniya babu irinsa alhabaru cikakken malamin nan da allazi hudahu wanda da shiriyarsa ne ba fa da shiriyar Allah ba da shiriyar ibnu taymiya ya tadi ah, alimu kulli qaumin malamin kowane mutane ya hatari yake samun shiriya dan Allah da shari'an wa ake samun shiriya ba shari'an Allah ba ko shari'an manzon Allah to wannan kafirci ne a cikin littafin duk wanda yace Ibn Taymiyyah shi ke shiryarwa ba Allah ba to shine babban kafiri ga kafirci a cikin littafin ku dan Allah dan Annabi ku zo ku kare idan ka tafi shafi na biyar da 512 daidai zaka ji inda suke cewa kabarin Ibn Taymiyyah wa yadullu turabul qabri man a za'iran ilayhi bi dibin fihi ya ya abaqu nidduhu yace idan ka zo ƙabarin ibnu taymiya ma yakan baka kyauta ba ma ibnu taymiya ba kabarin ibnu Ya yadullu turabul qabri man a za'iran duk wanda ya zo ziyaran kabarin ibnu taymiya to ƙabarin ibnu taymiya zai shi kyauta sun hana a je a ziyarci manzon Allah amma sun ce a je a ziyarci Ibn Taymiyyah ga kafirci a cikin littafin ku Anas Tawfiq in ka isa ka zo ka kara wannan abubuwa da suke cikin littafin malamin ku Abdulhadi babban ɗalibi ne cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah babu ja babu kokonto akan littafin nan wani da ya kirkirar musu wallahi tallahi nasu ne to kaji bidibin fihi ya bako dahu, in ka je zai ka baka kyautan wani irin kanshi kabarin Ibn taymiya jama'ata Ulumar awwalina na tuqa ila alwara'i shafil ladhi hamduhu duk ilimin mutanen duniya ibnu taymiya ya hada har annabi muhammad ibnu taymiya ya fishi ilimi gashi a cikin littafin jama'atu ulumul awwalina duk ilimin mutanen farko gabaki ɗaya ibnu taymiya ka hada Ma'atuƙa tare da tsoron Allah su da tsoron Allah annabawa da tsoron Allah sahabbai da tsoron Allah ahlul bait duk ibnu taymiya ya hada shi kadai haka ilimin su duk duniya ba wanda ya kai ibn taimiya ilimi har da ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a cikin wannan littafin ana maganan kafirci ga maganganu na kafirci wanda wanda in ka ji su wallahi wallahi wallahi abin ba a cewa ba ba a cewa komai za ka ji yana cewa ya hamidal a Aba an mustabsirin ya kashi falgamma an mustanjidi wannan kafirci ne waye yake yaye wa mutane damuwa to gashi a cikin littafin ibn Taymiyya ya ce ya mi yaye damuwa ga mutumin da ke neman ɗauki ya mi yaye bala'i ga mutumin da ke neman yayewar bala'i idan mutum ya shiga bala'i wa ke yaye mai bala'i in ba Allah ba zaka ji ibn Taymiyya ma har in ka zo wajen shi zai baka bashirin ya bashiru bilgina man ja'ahu yasir uh, ah, yasurru fu'ada adin muzhidi basharun ibnu taymiya wani irin mutum ne yubashiru bil gina wanda in ka zo wajen shi in ya kalle ka in za ka yi kuɗi a nan gaba zai ce ma kai mai kuɗi ne kuma za ka samu kuɗin kaga ya san gaibu kenan eh ya san gaibu zai sanar da kai man a duk wanda ya zo wajen shi in kai mai kuɗi ne in ya kalle ka zai ce nan gaba za ka yi kuɗi kaga wannan makami ne nawa makami ne na Allah to Anas in ka isa ka zo ga littafin ku ka zo ka kara wannan bala'i sa wasa ƙaƙuburan jawaratuhu minar rida ta tattara bi sahabu afwin musjamu kaburburan da suke jikin makabartan ibn taimiyya duk ibn taimiyya ke shayar da su yarda Allah ba fa manzon Allah ba ba Allah ba ibn taimiyya wasa ƙaƙuburan jawaratuhu minar rida kaburburan da suke gefen shi shi ke shayar da su yardan Allah ta tatturabi wanda suke ƙarƙashin ƙasa Allahu akbar wannan ƙetare iyakan da ina da me kama huwa fi jiwarin layi ashrafi manzilin wallahu arafu bil ibadi wa arham huwa fi jiwarillah ibnu taymiya shi yana cikin makwabtaka da Allah ne shi makwabcin Allah ne ma gashi a cikin littafin ku huwa fi jiwarillah ibnu taymiya a cikin makwabtaka da Allah ashrafi manzilin shi a kusa da Allah yake da mafi girman masauki dan Allah ku jefa irin wannan abu cikin littafin su ibnu taymiya gashi shi yana da yana da ainihin shi makwabcin Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una idan ka duba shafi na 523 zaka gani yabki lahu yabki lahu sab'u dawafi wa sa'yahu wal hijr wal baitul atiq wa zamzamu wai ranan da ibnu taymiya ya mutu sama guda bakwai sai da suka yi kuka saboda mutuwar ibnu taymiya sama guda bakwai an gane ko ɗawafu sannan ɗawafi da ake yi guda bakwai su ma sai da suka kuka saboda ibnu taymiya ya mutu wa sa'ayu sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa da marwa su ma sai da suka kuka kai wal hijru alhijrul aswad shi ma sai da ya kuka saboda ibnu taymiya ya mutu wal baitul atiqu baitul atiq shi ma sai da ya kuka ka'aba sai da kuka wa zamzamu hatta wurin ruwan zamzam sai da ya kuka to muna kokari duk abubuwan da ke cikin littafin mu sai dai in ku ba ku gane ba amma in ku karanta za mu zo mu kare dan Allah ana staufeki in ka isa ka zo ka kara baiti ɗaya daga cikin wannan baitotan da ainihin aka rubuta a cikin littafin ku na kafirci aka danganta shi ga Ibn Taymiyyah wanda babu ja wannan littafin duk wanda ya san wannan littafin wallahi littafi ne na wahabiyawa su ma ba sa ja cewa wannan littafin nasu ne to bari ku ji wani katon kafirci ya kashi fal mushkilatil mu'dilati lana bi ablaji mustan mustanirin eh, min fatawihi ya kashi fal mushkil